buri na kullum in kirkira ma duniya sabuwar abu shi yasa na kirkiri shahararren fim din namu mai suna gidan liman gobe alhamis idan Allah ya kai mu za mu haska shi kai tsaye a YouTube channel dina episode 1 fim ne da ya danganci cakwakiyar malinta da kuma cakwakiyar soyayya na gode mu kalle shi tare <laughs> bayan sirrin kyau ban taba jin daɗin wani fim da na ƙagu ya fito ba kamar gidan liman gidan liman zai fito gobe a YouTube mai suna mazaje ne da misalin karfe 8 na dare ku je ku yi subscribe sannan ku jira fitowar wannan shiri nagode jina alhaji bayero ya mutu alhamdulillah ai za a ga sallah sannan kuma za a ga kira dan daga san a Saudi Arabia sai ma kuwa Allah ta da mana tsigama ba kuma ai sallar gawa da wallahi na rigice ni zan nutsu Allah Ka shi kawai to ku ku dauka ku dauka ka san a kaida ya kamata a ce kafin akai gawa a raba gado ka ce musu kawai mafita kwaɗe ni shine a raba wannan gadon shi kai fita ina na ka koyi ilimin da ka san Saudi Arabia saboda tsarin imani idan an yi ruku'u sai ka ji ana labbaik Allahumma labbaik caniki ma haji ake yi hadisi izu nawa ne ka gani wannan kalaman ka duka da ka faɗa eh. na ji shi a cikin zuciya <laughs> ai na iya wai malam wai ba a kawo tuwon dare wannan taliyar da aka dan yaji wallahi kuma yaji kihi dan ni da yan makale min nan wallahi na azama wucewa zan yi kai wuta ce aka fara tsoro maka Allah wallahi in ban tube min bugu ba shege ne da haƙi zai balle ma wanda zan fara hari kamar ka dan wudu ba gidan ka ba kai limancin ka ya ku baba ina ta tambaya Allah ya sa tambayar da za ki yi shi ne akan ilimi Allah baba kai saukan Qur'ani ni ba malami ne kuma kaina yana ja dan Allah ki haƙuri kada ki cutar da ni so me zan gaya maka ni ba mai cutarwa ba ce ta riga ta wuce ka bude idan ka wai ya kushi so sai kun sani a cikin matsala ne kira min ita ni da kai na zan gaya mata cewa wallahi ta rubuta kai Allah ne ke shirin faruwa da ni wannan fa tsari ne fa ba zan taɓa cutar da kai ba ka fara bugawa aljana ce ashe aljanu na ta abinci auren ka take son ta yi yanzu haka ma ga sanan a bayan ka baba na ga ƙarya ta biyo ta can ni uban shi to bibi an takura mun ka ce gidan da Allah ki aure ni in ba ki aure ba zan kashe kai na mama ta kashe gaske ne baba aure? Wallahi bakin ciki yake mun. Ku ne da ikon Allah ne. Kwanan nan wallahi zan tsine ma yaran nan. Auren wuri ba aka mai fa. Wannan kwata kwata da nawa girme ni kuma wallahi tallahi inda a ce ya bi sunnar da aka mai wannan auren mu ma ya mana irin shi da yanzu mai fuka fi wannan yarinya Allah ya dole sai mun je Indiya in muka ta kwayan doki dalle ɗaya dami mu gani a kai da laba Allah ya ji ƙaran madara ko ƙaran milo ƙaran bombita ƙaran suga wannan abu na morewa Allah wallahi Allah subhanallah Allahu akbar Allahu akbar subhanallah la ilaha illallah dal kamalan gidan liman gidan liman